To jama'a barkanmu da wannan lokaci kamar dai kullum ni ce ta kuna fisa da na saba gabata muku da shirye-shirye. A yau ina son in yi magana akan matan da suke miliyan mata 'yan uwansu. Ina dalili na menene me yayi zafi? Habba habba habba. Bai kamata ba abin yana mini ciwo kuma abin yanzu ya riga ya zama ruwan dare. ya riga ya zama ruwan dare ga magaru duk inda ka je magana ma ake yanzu har ba ma kunya da ana yin shi ana dan ɓoyewa amma yanzu baro baro za ku ga mace ta bayyana ra'ayinta akan ƴan uwarta mace wannan ba abu bane mai kyau ga maza ne, in ma abin za ku yi ga maza ne? ya za a ka ce ke mace kin je kin nemi jinsin ki mace ba abu bane mai kyau dan Allah a gyara akwai kuma alamomi sosai da wasu suke bayyana cewa eh tabbas tabbas idan ka ga mace da wannan alaman to ita ma tana cikin wannan harkar akwai alamomi da yawa da zan lissafo muku akan wannan abubuwan wannan abin yana mini ciwo gaskiya babu kyau ku daina ba hali bane mai kyau abin ya riga ya zama ruwan dare mace ya uwarki me za ta miki me za ta baki me za ta miki wanda wani ba zai miki ba